من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصدق الصديق الذي بين يديك ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه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 وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين ci gaba da karatun wannan littafi na alkur'ani mai girma tasirin raddul azhar ila da qur'an wanda ke gudana karkashin kulawar kungiyar jama'atu izalatu bid'a iqamatu sunna assasa wa mai jari a Sheikh Ismail bin Zakariya rahimahullah yau muna 18 ga watan Ramadan hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da dari hudu shekara arba'in da bakwai wanda ya daidai da bakwai ga watan uku miladiyar haihuwar annabi isa ɗan maryamu dubu biyu da ashirin da shida? muna cikin suratu yunus muna shahi muna aya ta talatin da bakwai inda allah maɗaukin sarki yake cewa وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين وما كان هذا القرآن بيكسن kasance القرآن بأن ba an iftira'an ƙaƙawa min dunin lahi daga wani Allah ya gairi wani sa walakin sai dai an jidda ƙura'anin ga tasdiƙan da zai bai daidai don gasgarta littafan da sun ka ta gabanin ƙur'ani. min al-kutub na littafai watan filar kitabin ko bayani daki-daki na littafi tabinu ma kataba Allah min al-ata bayyana war abinda Allah ya wajabta na hukunci hukunci wa gairi hada waninta kuma shi qur'ani la raiba fihi babu kokonto ciki ne an ce ba ce ma fihi raibun ba an kace la raiba fihi Shakkun shakka min rabbil alami daga wannan zalika yake domin an ce ma fi raibun kamar su akwai shakka da sauran littafin zuwa gabata متعلق بتصديق قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم إن كنتم صادقين أم أبن أم أنا أم إن بل شن ya ƙuluna suna cewa iftarahu shi ya ƙaƙe shi annabi sallallahu alaihi wasallama iktalaqahu muhammadu to in kun ce annabi ya ƙaƙa qur'ani to ce fa fa'atu bi surati misli ku zo da wata sura irin qur'ani bil fasahati ga fasaha wal balagati da balaga ala wajhi al-ikra bisa ga fuska ƙaƙe ku ƙaƙona ku fa'in rakon arabiyu na fasaha misali ai ku larabawa na masu fasaha kun san balaga a wani wadda uku kira malista ya sun duk wanda kun ka samu iko lili ala ta don taimako a laihi da ku kawo irin ƙwararri min dunin lahi kuwa bayan allah in kuntum sadiki na fi allahu iftara in kun zan masu gaskiya cewa ƙwararri ƙaƙina to ku samu wasu mutane su kama muku ku kaka falan ta kadu ala zalika ba ba samu iko akan haka ba don haka ashe qur'ani daga Allah yake kuma wanda yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya kakanto shi ai balarabe na yayi mala'iri ne ko misalin aya guda shi mu gani bai iya na بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين إن متنزل شقاء يا كما تيسن wanda ya irin wannan abin da ya a ya sha amma in mutum ya rumka ga abin da kuma ya san cewa akwai magana to babu wawa iri bal kazzabu bi malami bi bi ilmi sun ƙaryata da abin da ba su kewaye da saninsa ba shine qur'ani walam ya tadabbaru ba su shi ba a'a wala ma ya fi ai ba nan lamma din nan lam yatin bai zo musu ba tawiluhu da a ƙarshen fassara abin wanda zai ji da musu aqibatu ma fi min alwa'idi ƙarshen abin da a cikin rikici kazalika takzibi ina har karetawa kazzaba allazina min ƙaunin waɗanda a gabanin su ma sun kareta rusul manzanni su Wanzu duba ya kai mai hankali sai bakara aqibatu alzalimin sun ƙaƙa ƙarshen azzalumai بتكذير الرسل كأيس منزلين على آيات كأيسان عمرها على من الحلاق وحلاك فكذلك حكا نهلك هؤلاء الظام هلك وجهنا من سنة أبين دبائي دين وتقبع ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين wa minhum cikin mutanen makka akwai man bi wanda imanin qur'ani li ilmi Allah kuma da sanin ubangiji zalika wannan minhu gare su wa minhum cikin su akwai man la yu'minu bi wanda bai imani da shi abadan har abada wa rabbuka ubangijinka a'lamu shine masani bil mufsidin ga babalaka tadidu lahu wannan tsoratarwa na gare Allah ya kare mu ci gaba وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون وإن كذبوك إن سنك أجتاك يا كأني محمد فقل لهم كتير ليسوا آه babu rigima li amali aiki na gare ni shi walakum amalukum aikin ku gare ku shi ai da kullun kowanne akwai jaza'a amalin sa kamar aikin sa antum kuwa bari'u kun ku uta babu ku babu ni mimma amalu ga abin da ke aikatawa wa ana bari ni ma na ku uta babu ni babu ku min ma ta amalu game da kun aikatawa almana huwa ihtisasu kullu wahidin bi af'ali ke banta kowane aikin sa wa bi samarati af'ali kuma da amfanin ayyukan nashi min as-sawabi la sakamako wa liqabil azab fal ayatu muhkama aya tana nan haka ta jali zakka ba shafafa ta na'am ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم شكين سؤالي من يستمعون وإنك سوراري إليك زوا غريكا إذا قرأت القرآن إنك نكرت القرآن آه. afa an ta tusmi'u summa yanzu kai kana jiyar da kurma shabbahum bihim an kamanta su da su fi azamin intifa'i a cikin rashin amfani da ma yutula alaihim da abin da ake karantawa wa su su ka ba ne. shin kana iya jiyar da kurma walau kalu kora sun zama ma a sama mita da kurumci kuma la ya aqil ba su da hankali ya tadabbal ba su lura idan la yanfil fahamu baiwa fahimta ne ba liman istaba fihi faqalu sam'i wal aql wanda rashin ji da rashin hankali sun kaɗu garin ala ya fahimta da shi ba iya waɗanga mutane haka suke Allah ya gane da mu ci gaba wa ومنهم من ينظر إليك أفأنت أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون ومنهم cikin akwai man yanzu ilaika wanda ke koha maka idanu shi na kallon ka shin wai afa anta tahdi al yanzu kana iya shiryar da makaho walau kalu ko rafin gamu la yabtu ba su gani ai wan ila ga rashin gani ga rashin basira ana yin shirya da wanka wa ina da makasu da milar amsa, abinda an manufa ga gani a isi ba lura wal istifsar da basira wal umlatu fi zalika abinda ake shiki cikin wannan ala basira shi bisa ga basira yake wani zalika saboda haka husnul al'ama makaho yake iya kyautatar da al-mustafsir wanda a mai basira makahu wanda an mai basira yana kyautata da ma la ya hutun hul basiri al-ahmaq abinda wawan mai gani bai ba gashi yana gani amma bai iya aikin da makahu mai basira kai fa haythu sama'a fihim al-humq wal amd bagiran ta hadu wauta da da kuma makarta faqadin sadda alaihim babu huda an tushe musu koshin da shabbahahum bihim an kama su da su fi azamil intida a cikin rashin shiriwa bal a a'zam ya yi girma fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur ai ba gani an ba wanda bai gani da ido ba shi a makaho ba wanda a makahon zuciya shi a makaho wa jawabu law fi jumlatayn mahzufun ai la tuhu ba ka ji da su ولا ta عشرين ba على كل حال su عبد الدراوة ثم أقبل كلامه بقوله تعالى إن الله إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس ولكن الناس أنفسهم يظلمون inna allaha lalle ubangiji la zulmu nasu ne zalunta mutane shay'an komai duk abin da ka gani kaina Allah bai zalunce ka ba walakin nan nasu sai dai mutane na amfani. su ne ke zalunta kanunsu ai lamma hakama Allah ala ahli shaqawa lokacin da Allah ya hukunci ga marasa arziki dan ya an ce mara shi arziki ba shi arzikin lahira Allah ya hukunta bi shaqawa rashin arziki liqada'ihi saboda hukunci ne wa qadaruhu kuma kaddarawa sai wata riga ta gabata cikin cikin su akabara sai ba labari fi hadhihi al aya wannan aya Allah ta kadira shaqawa qaddarawa rashin arzikin lahira alaihim su. ma kana zalika zulman minhu wannan ba zalunci na daga Allah ba li'annahu yatasarrafu don Allah la tasarrufu fi mulki cikin mulki ne kai bai sha waje su wal khalqu talikai duka kullum dukkanin su mu bayan Allah wa kullu mutafarrin bi mulki duk wanda ka tasarrufi ga mulkin sa la yakunu zalimun bai zama azalim wa inna ma qala ya ci, walakin an-nas yazlimuna anfusahum sai dai mutane suke zalunta kanunsu la'anna fila mansubai ilayhi bi sababi kasali don wannan aiki an jingina ya gari saboda su sun ka tsoron tashi in ka na karsa baka ba ko da ke hukuncin Allah ya riga ya gyara ya gabata Allah wa qadar hufi da kuma kaddarawa ta cikin su wallahu a'lam Allah shi yasa a filin lissafi sai ci gaba ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين wa'anzirhum kai musu gargadi ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yawma yahshuruhum ranar da Allah yake tattara su ka allam ay ka annahum kawaswa lan yalbasu wa zawra ka fitna cikin duniya Awar qubul ko ko cikin abubuwa ga su an tashe su ga su da ɗaya da duniya a ba zauna duniya ba da ɗaya da duniya a ba zaman kabari ba illa sa'ata min nahar sai sa'a guda daga cikin rana zaman da an kai duniya duka za a roke shi awa guda ta an kai wallahi duk gama magana kaga ana yi sai an yi gardama da wani mai zauna duniya duk rikicin gada yi haka nan zaman tsabari a ce an roce a'a an dai kurɗa an hito don mi ya haula mara don tsoron abin da sun kai gani wajen mulkin tajiyya halin min zamini fi na hashiruhu ya ta'arahu na bayan suna sanayyar juna tsakanin su wani ya ga wani ya gane shi ya urahu ba abuhun ba ba sashen su yana sanin sashi izabu isu an tayar da suwa sun bayan kaɗi wata aro sannan gane juna ta yanki ni shiddatul ahwal don tsananin tsorace tsorace wal jumlatu halu muqaddara aw muta'alliqun bi qadar jama'a ku duba zamantakewar duniya ku duba zaman da aka cikin kabari amma a tashi ana ganin a ba ai komai ba illa awa guda kai kar hasirar lazina kazzabu bil ka'illahi waɗanda na duniya sun haƙariya ta cewa ana tashin alƙiyama wallahi sun gama sa bilba wa ma kanu mutaji ba zan shirin ba ma'luhu ala silatil lazina a ay qad hasira allazina kazzabu bil qa'il lahi gaira mutaji ba shirin ba bukhari ya rawaito cewa za a zo da mutane daga cikin al'umma manzon Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace an tayar da su tashi na alƙiya. an zo za ana yi ijra'a na abin da ya shahi shiga aljanna ko shiga wuta manzo Allah na tsaye akan tafkin alkawsar sai a kama mutane nai da yake gani ga su da haske ga huska da tahuna sai a ɗauke su a ɗaɗɗaka a wajen hagu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ashabi ashabi kawo mutane na sai a ce a innaka lam ta'lamu ma ahaltu ba'daka ba mutanen kala ba abinda sun kai baya gari ko la'ar ka sani ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace sai in ci, kamar yadda annabi Isa dan Maryam ya ce kuntu alaihim shahidan ma dun fihi ina shaida su wakacin da nake cikin su amma fa ma mata wa faita ni Allah wakacin da ka karbe ni kunta antar raqiba ne Allah kai an mai tsaro gare su kai ka sa amin sun kai jama'a mu gyara zamantakewa mu mu gyara zaman mu mu wa Allah da imani ya zaura cikin zukatan mu wallahi duk wanda yayi wargi mutuwa ta zo mai wallahi bai da tauhidi wallahi kariya ta ta kare magana aljanna wallahi babu ita wadda ta a ji haka abin ta wallahi duk abin da dan adam ya rasa ga addini in dai yana da tauhidi to sai dai shi hursuna ta wuta ya dawo shiga aljanna amma in babu tauhidi to wallahi gaba ɗaya za a asara Allah ya shi to ci gaba وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون وإما فيه إدغام النون إن شرقية فيما الزائدة كودي نريان لك منونا مكة ميزا منونا ما بعض الذين إدهم ساشا أبين ملك مسؤال القولي به دشي من العذاب لا عذابا فيها تكتم كان عدرانوها wa jawabu shar'i mahzuhun ai fa zaka wannan shi ne au ko kuma na tawaffayan laka mu cikan ka maka kamar tazibin gabanin ku gabanin ku duk abin da za a yi a yi a gama fa ilaina marji'uhu makoma su gare mu take summa Allahu shahidun sannan Allah shi amma shaida mutsalewa Allah mai leƙina mai gani alama ya fa'alu duka abin suke aikatawa من تكذيبهم نكايتا وسو وكبرهم نكايتين سو ويعذبهم الله زي عذاب تكسو أشد العذاب عذاب به ألمي الله كريم طيب. ولكل ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون wani kulle ummatin ya samu kowace al'umma min al'umami daga cikin al'ummomi waɗanda Allah ya halitta rasulun manzo duk al'ummomin da an ka to akwai manzon da Allah ya aiko musu fa'i za ja a rasulun idan manzon su yanzu ilaihim gare su a kan su a ƙarya tashi to ƙuri al'amuru uliya bainahum an yi hukunci tsakanin su bil qisti da adalci bil adl fa yu'adhibu ay musu azaba wa yurjar rasul a tsarda manzo wa man saddaqahu da wanda ya gaskata shi ku duba annabi nuhu wa hum la yuzlamuna su kuma ba za a zalunce su bi ta'azimin da ya musu azaba da gairar jumin ba da laifi ba fa kazalika naf'al bi haula haka muka wa wadannan na'am ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين wannan kalma ga daddata ga waɗanda ke wa manzannin Allah izgili in waɗanda sun ka wuce sai waɗanda su ma'an sun ka sosai su ɗauka kamar yadda sun ka ci gaba ga yi da annabi nuhu jailan an jailan waɗanda ‘yan za su wuce su tara ‘ya'yansu da jikokin su iya ku muhazar shi ka shaidin ku da wanga da fi ka kubi shi annabi ne wai ƙununan suna ta yaba ta hazara wa'adu bil azabi shin wannan wa'adi da an kai na alƙawari da azaba shin yaushe na haka suka ce manzo Allah in kuntum sadiqina in kun zama masu gaskiya fihi ciki cewa akwai azaba to ina take ya wanda mutum kira maka ne ruwa na'am قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله هكذا لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل كتي لا أملك لنفسي باني ملباني ملكا وكينا درا توتا أدفعه لنكي تنكو ديتا wala na balle amfani a jilibu da ke jawo shi illa ma sha Allah sai abin da Allah so an ya kaddara ni ya kaddara gare Allah ya akansa fa ba amliku lakum hulul azab to kakazan mallaka sauka azaba gare ku ko ni wallahi ban iya tun kuɗe maka yana cuta ban iya jawo maka yana alkhairi to iyaya zan mallaki jiɗa azaba kanku ba har ka ta ba wanda ka ji suwa muku azaba ya ji magana ku ya faɗi da kuka yi da kulle ummati da kowace al'umma muddatun ajali akwai ajali muddatun akwai mudda ma'aluma sananna ne halakin da halaka ku ba gaggawa kowace al'umma tana da mudda wanda za a halaka ta idza jaa ajalun idan ajalun su ya zo ya wala yastaqiruna bai jinkiri sa'atan sa'a ya yata'akhiruna an wala ya yastaqdimu kun ba a gabata kamin sa'a tayi yataqaddamuna alai ba a gabata a akan ku saurara dai in azaba kuka jira tana zakkuwa na'am قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه ماذا يستعجل منه المجرمون قل كتي أرأيتم كبار لاباري أخبروني كبار لاباري إن أتاكم عذابه إن عذاب الله تزومكم bayatan da dare kuna cikin bacci aure haram koko da rana kuna gafale ma za a yi shi wani ana abuna yasta da min hulmujirmul mujirmai suke gaggawa da shi na azaba a almishin kuna fi yalo wani zahiri ma ba almulmani wajen nasu istiwa ba jawabu shaddi ka kaulika kamar ka iza aka yi suka ma za ta tuɗi ni ka ce zuwa wani to ina zo ni zaka ba والمراد به تعويل أي ما أعظم مساجنه مي أمه جرمان أبين سكي نيمان قدع عذاب ابو صعب العذاب أعذابا أأ ثم ثم إذا ما وقع آمنتم به آه، الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم ثم إذا ما وقع ينزوي أولا حال دكوكي ya شيء إذا يا أوكو حل بكم يجي دوغريكو amantum da kuna imani shi ubangiji aul azab ko azaba inda nuzul gunjida wal hamdu lil inkari tahir wala yuqbalu minkum ba karba gare ku wai ƙwaro da ku ana cewa gare ku al'ala yanzu su mini kuke imani ai wa ƙarkuntun kun zamo ta sa'ajinu kuna gaggawa da hiri shi to yanzu ga taji ba wannan a asumma wannan cikin wannan magana akwai haski akwai takadimi a aminuna an yanzu da bikumul azabu summa yuqalu lakum eh halla الآن آمنتم به لما ألقتم كينا فتكون ظرفا نعم ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ثم قيل سنة أكتي للذين ظلموا وأنتم كذلك ذوقوا كونقدي الله يسلم عذاب الخلد عذاب الدوامة أي الذين تخلدون في ولا دوامة هل تجزون شيء ما تجزون ما هل إلا ما ma su ji zaune ba a saka muku da komin illa jaza'a sai sakamakon da ma kuntun ga abin da kuka zama takasibin kuna tsoro ne yuqalu lahum zalika ana faɗa musu wannan wa Allah ma qad amanu bi kama sun imani wa qad waqa kama kanu ataqilun kuma ya abko da suke kudurin sa wa yuhalabuna bihi ala magana su ta tafkita don takaitarwa fi mashhada a cikin wannan faifai يشهدونه الآلة ولا سكي يعني. نعم ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ثم إن الحق للهوى ita gaskiya inda ma ya kubaru bihi munkiru lokacin da an ka ba mai mutunta labarin ta la yasai ubai da iko an yarda hu mai da gaskiya bi hujjatin da hujja yana musun gaskiya amma an ka ba shi labarin gaskiya amma ya yi taƙe taƙe bai da ikon bai da gaskiya ga wata hujja wala yasai kun bai da iko an yasduqu shi ta li'annahu yara don shi na gani da zalika da haka in ya gaskata gaskiya istislamu ya mika waya kai jama'a gaskiya dokin kare mai musun gaskiya in an ka bashi labari ita shi mai musunta bai daina ikon shi musu don bai da hujja sannan ko bai da ikon ya gaskata domin in ya gaskata kenan ya ba da waya musibir ya girman kai ne ya ba zalika ya ki haka bai iya kare ta da hujja sannan kuma bai iya ba da wuya girman kai ne ya ki haka ko ya tazalzalu shi sai shi dora raurawa yana yawo tijahu gaba ga gaskiya ga gaskiya amma ya kasa tabbatarwa ya kasa koyewa ka annahu yuridu kamar yadda ne ayat sautika ya amintu walaysa lahu yaqin bai da kini sai tsada ya ce a haƙƙun ba ta ƙulhu shin wai gaskiya na abin da kake faɗa su ya muhammadu milar wa'i na ƙashi wala azabi da azaba ƙala allah ta'ala qabla an yaqa su a'lumin, gabanin tambaya ta uku gare su sai allah ya ce wa ya san yastanbi'unaka suna neman labari gare ka yastanbi'unaka suna neman labari shin wai abin da kake faɗa a haƙƙun huwa shin gaskiya na shi ما وعدتنا أبدا كلمة القول به لشي من العذاب لا عذابا والبأس تاشي على القيامة قل كتئي كلمة تحقيق وإيجاد هذا هو المرعب نعم وربي إلى رنقوان وبنجينا إنه لحق والله كتيان وما أنتم بموجزكم باكو إياه كاسد الله بفائتين العذاب أكو كنتم عذاب الله duk abin da kaga ana yi a gama wallahi da mutum ya shiga hannu ƙarya ta saka shi abin da ɗaya an magani mutum ya bi abin da a gaskiya zo shi huta in ba ka bi wallahi za ka ji ga kanka kwal Allah ya shi ni a gaba ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون وإذا وقع العذاب إذا عذاب تأبكو لو أن لكل نفس ظلمت da dai ya kasance ga dukkan ran da ke zalunci kafalar ta kafin da mafil Allah abinda a cikin ƙasa jami'an duka min al'amal da dukiyoyi duk dukiyar da a duniya ya zanta mutum guda ta amma yana so ya ɗauke ta shi fansa lafta dabbi wallahi inda shi adadin dukiyar duniya duka wacce ne aka kai ga azaban nan in ala amsa shi wansa da ita wallahi da ya ba su min azabar daga azaba min kiyamati wa asarun nadamata sun na dama a tarkil imani. ranar da aka kai an ka gama bahasi mutum ran nan zai ci yi na nadama bisa ga barin imanin da ya yi, lamma ra'awul azaba lokacin suna ga azaba ai a fahawo a asa'un su a gabaninsu sun koye mutu abinda an azaban nan ta sun koye ta an zuwa fa ga masu rauni allazina azabuhu sun gabatar da su makamata ta yi don tsoron ta aibanta su ya riga ya yi zurfi ya riga ya kai tsaka ya kai sake ta ruwa sun sama mai ga wuya amma ya san abin da yake wallahi ba gaskiya na ba shirya ta ba tsallata ya kai amma ba a iya bari don ka a yi dariya kai jama'a ala kayan zuwa lahira a halaka Allah ya kare mu wa qudiya bainahum an gama an karkar hukunci tsakanin su bil qist da alanci bainal khalaiki bil adl wa hum da yuzlamun shay'a ba zalunta su komi in ka bi cikin ali imrana وجنب قال فرنسا سيأتي ولم يقبل من أحدهم من العدد نعم ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ألا آلة تنبيه ذكرى بعد تلويه بأن لفظ الظالمة شوارع الظالمة لو كان لها ما في الأرض da ya kasance gare ta abin da a cikin ƙasa labta na ta fansa da shi ko bayyana Allah la tamliku ba ta mallaka abin da a cikin wala laha an ta mallaki ƙasa to da yana yiwuwa ta mallake ta wala tana zungurawa don ɗaya dai ta tsere to amma bari ku ji inna lillahi lalle ya tabbatar ma Allah ma fi samawa ta abin da a cikin samai wala da abin da a cikin ƙasa ala karara li izbatul wa'id ya maimaita ta wato saboda tabbatar da kici inna wa'adallahi lalle alƙawalin Allah sabitu wa jidd tabbatacce na kuma gaskiya laysa bi hazalin ba wasa bane ba bane cina ba walakin la kafaru sai dai mahiyan su mutane la ya'lamu zalika ba su haka na'am هو يحيي ويميت وإليه ترجعون إن في يساك يا هوتا الله huwa yuhyi shi ke rayarwa wa yumitu shi ke matarwa fi duniya wa ilayhi turja'un duk abin da za a yi a gama ai Wala shi gari za a koma fil akhirati ko jazi ko saka muku bi a amalikum da aikon ku wa wannan tahat ta tauhidi nan dalilan tauhidi ta kare wa fi ma yati bayanu da adlatu risala abin da aka yi bayanin na ga dalilan aikowa da an ka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran manzannin Allah na'am يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين الرسالة أخص من النبوة من ذنت إذا تي أخص دقع النبتة فالنبي رجل أوهي أوهى الله إليه bishari wanda ake ce ma'annabi namiji na wanda Allah ya aiko zuwa gare da shari'a liya amala bihi huwa wahdahu don shi aiki da shari'a ne shi shi kadai wanda annabi wanda an ka ba shari'a shi zai amfani da shi dai ko mata ta a azawa da ta wai za umara amma in an umurce shi bi tablighihi da ida wannan sakon ila gari zuwa ga wanne ko da ba ta ce ta to huwa rasul manzula ba annabe tsakani ne da ubangiji ne Allah ka bashi labarin abin da ya kamata yi ibada amma ba a ci shi wada ba wani ba manzo wanda an ka aiko an ka ci shi gargadi ya kira mutane ya faɗa musu abin da Allah ya ce don su yi aiki to faƙadin kaɗa martabata ne bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ga martabobi guda biyu sun yanke duka da ta annabi Muhammadu daga annabi Muhammadu to babu wani zai zo ya ce an aiko shi duk wanda ya zo ce an aiko shi ƙarya shi ni ɗaya ba wanda da shi annabi na in yace annabi na shi kafiri na wanda ya zama haka na kafiri ne nubuwa النبوة والرسالة haka an ka kuma manzon Allah qala ta'ala ya ayyuhan nasu ya ku mutane wanda an ka dogara ba su yi aiki baligai ga magana qad ja'akum mau'izatun wa'az ya zo muku min rabbikum daga ubangijinku kitabun fihi malakum wa alaikum littafi wanda ke ciki ne akwai abinda malakum abinda tabbata gare ku na alkhairi ciki wa alaikum kuma abinda za ku yi na sharri akwai ciki ruhul qur'an shine qur'ani wa shifa'un kuma warakana dawa'un maganina lima fi suru da bila cikin tsurza min al-aqaidi na daga aqidodi alfasira ba ta su wa shukuki da kokanto wa huda qur'ani shiryana min ad-dalala daga bata wa rahmatun rahama lalil mu'min daga masu imani bihi da shi Allah ka samu cikin masu da shi قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون القرآن يا مغانا يتي قل كتشي بفضل الله بفضل الله شيني المسلمين wa bi da rahmati shine qur'ani wa bi zalika da wannan fadala da wannan rahama falyafrahu su yi farin ciki huwa khairun yahi mai mimma yajmu'una gadin suke tara min duna duniya bil ya'i wa bil ta'i to farhi mi awarin ciki lazzatu fil qalbi samun wani daɗi cikin zuciya bi idrakil mahbub dan ko abin da mutum kaso yanzu ya kame shi amma alqur'ani ya zargi farin ciki kuma ga wasu bagirai na an ce kuma an yi umarni an ce hudu zalika ya faru a Allah yana cewa la tafrah inna Allah la yuhibbul farihin kuma haka ba cikin kafa kuma cikin hud Allah na cewa innahu la farihun fa huwa ga abubuwa sai bai tafsiri Allah shiga nan da mu ya gaba قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله أم على الله تفترون توفى قل كشي أرأيت كبالي لا بالي ما أنزل الله لكم من رزق أبين نند الله جسوا غريك أزكي nan magana anzala ya saba ma anzala da sani anzala Allah khalaqa ma'ana anzala nan khalaq abinda Allah ya halitta gare ku min rizqin da arziki faja alkin sai kun ka sanya kowa min hun gari shi haraman in kace wanga haramun na wa halala kuka ce wannan halal kala bahira ta gaba bahira cikin dabbobi wa sa'iba da sa'iba cikin dabbobi wal maitata da ha to abin tambaya nan kul ka ce shin da kun ka sanya wannan halawwan ga haram kul Allahu azina lakum shin Allah ya muku yardi Allah ya muku izini fi zalika tahrimi wa tahlil a cikin wannan haramtawa da halartawa la am bal شين تبكون على الله كل الآيات أريانا قال الله تكذبون كل أريا بالنسبة ذلك بزنجنا ولا إليه زواء قال الله وكفى به زجر يا إسر في زاجنا آوتي والماء أبتاء قدول ولا يفتوى بغير بغير إتقاني الحال أدين قد يفتوى بيتبت عشبا كبال فقهاء هذا الزمان كما استاشم بالمولى اللوكتي sai ga iske mutum ta tambaya sai أكيد ka yi na in ka tsure shi bai san inda ya dogara ba ƙarya ita ce yaushe kake son ka faɗa ma mutane hukumcin shari'a shari'a ba ka santa ba ka shirya faɗa da Allah ai babu bala'i irin mutum shi fatawa bai san abin nan da faɗi ba imamu malik rahimahullah yace wanda ke son shi amsa tambayoyin mutane to ya gittare ne tsakanin aljanna da wuta iya yi daidai aljanna iya yi ba daidai ba wuta ƙa'idodi an ga matsalar ilimi ko matsalar aure akwai abin da gidan fatawa zai yi amma kotu ba haka za a yi ba Allah shi ne mu addini bai riga ka wanda ya sani ma mallami na wanda bai sani ba ma mallami na addini ɗaya haka ah, in ana ɗauka abin da addini a ce kowa kai jama'a a in kana jin maganganu da sauran abubuwa da ake yi wa wa kawai watsa abin nan watsa labarai haka media in kana ganin abin da aka yi da kai ka san addini bai da gasar wallahi wani eh, abin a zauna a yi kuka da ko wani ya hau midiya ya ɗora dubin abubuwan da an kai wani wuri ko kuma ta wasu malamai ko da sauransu hita gaggamawa da na ƙwarai da wanda ba na ƙwarai ba duk shaɓa an ɗauki addini birgewa ai gama wannan zamani namu Allah sauƙaƙa wa asara ismul jalil وقدم على الفيل دلالة على كمال قبح الإسراء على الله دومين قدي أكمون قائق اليزوى على الله komi ma za ka yi ya kamata ina na ka jingidan abin da za ka yi wani malami na ya yi bayanin abin nan a ƙur'ani ko sunna ya an ƙure ka ko masa abin da kake bi ba ko sunan malaman ba duk auni yana da malamin da ya yi yoshi da qur'ani ko suna manzon Allah ko ka sani haka na ko ba ka sani haka da ka faɗi wani ya san ko wani malami wannan magana amintacce na amma kai kana na kana sagada sagada karatu baka tsaya kai ba amma na da rauni ga kai dole malami na wallahi haka haka baraki ya kai baraki don babu illa irin mutum ɗauki mutane afka abin abinda jahilci zalla ko kare bai wani malami wani malami wani rubuta littafi an kace kai mai ya duba a kai mai ya duba ya gani yace malami sai ni yace yace bari ɗaya fi duk ballata ce malami ba yace babu abin da za a yi illa a bari duk ballata يا قبر وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب wai mi a tsammani na waɗannan da ke yanka ƙarya suna jingina ga Allah ayi shay'in zanuhum bihi shin wani irin zato na a gare su da shi yau mai da kiyama kana kiyama ayi hasabu suna to Allah Allah huciya shi ubangiji la ya wani bai musu azaba la ya bagi musu subhanahu wannan zato bai kamata ba Allah zai muku azaba wala fi haka lahu babu inganci ga wannan kauli bi wajhi min al-wujuh ga wata huska daga cikin huskoki sun ba aqaba sai ne taqibi ala in amillahi bisa ni'imar Allah bi rahmatin da rahama wal fadli da fi da abin da alkhairi ne Allah ya saka mutane bi irsalin rusul da aika manzanni idan gare su wa qala inna Allah lalle hu ubangiji la zu fadli da abuci alkhairi na Allah ya saka mutane bi amwali ga dukiyoyinsu wal in'ama da ni'ima alaihim gare su bil aqli da hankali wa inzalul kutubi da tadil tafai wa irsalu rusul aiko manzai ho bayyana lahum al-asra ya bayyana musu abubuwa lasiri allati la tastaqillu al-uqul wanda hankali ba ta sakantamtuwa ba ta tsayuwa bi idraki hada riskuwarta wa irsalu shirya da su ila ma ihmum zuwa ga abin da ke damar da su min umurul ma'ash na al'amuran rayuwa walakin la akasaru sai dai mahiyan su la yashkuruna ba su gode ma tilkan ne wannan ni'ima al-dalila mai girma wala yasrifuna mashairahum ba su juyar da mashair nasu Illa ma hulika zuwa ga abin da aka halicce shi rahudan su Allah ya shi don haka duk wanda Allah ya shiryar ga musulunci ya sanar da shi alqur'ani sannan ya dauki talauci ya kai ƙara kai kataballahu faqara bayna aynayhi ila milki ila milqam Allah sauƙaƙa mu ci gaba alhamdulillah alhamdulillah rahmatullahi wa barkatu. Mun saurari tafsirin alkur'ani mai girma a raddul azahani ila ma'ani qur'an tafsirin shehna abubakar mahmudu gumi Allah ji kansa da rahma wanda a sheikh abdurrahman isa jega tare da alaramar sanadir abdullahi suka karantar da mu muna fatar Allah ya fa'idantar da mu abinda aka karantar da mu ya ba mu ikon yin aiki ya sa ya zama sanadin tsira gare mu baki daya a kamin tambayoyi ga tsarin wayanda suka ba da gudunmuwa a halin yanzu ga kwamitin marayu alhaji sanusi garba ɗan kane ya ba da naira dubu ɗari iliyan gidan alhaji alhaji garba dan kani iyalai ko iyalan gidan alhaji garba dan kani sun ba da naira dubu ɗari biyu alhaji sanusi ibrahim a alhaji sanusi ibrahim dan dan baturiya ko dubu ishirin alhaji abdulaziz yusuf dubu biyu faruku muhammad dubu goma wasu bayan allah dubu biyar ja daɗi, dubu hamsin alhaji kasimu mai ku? buhun shinkafa a mai kilogram hamsin a sai sufiyanu aliyu sufiyanu aliyu dubu goma eh, shi kai ne da uwaye ne alhaji abdullahi Eh, alhaji abdulmumin sakatare dubu ishirin wani bawan allah dubu hudu wani bawan allah dubu biyu wata boyar allah dari biyar wata boyar allah dari biyar alhaji ahmad mai yadi dubu goma dubu biyar waye ne dubu biyar na shi ko isiyaka ahmad mai yadi dubu goma mahaifiya ta yi dubu goma sai muhammadu ahmad mai yadi dubu biyar abubakar ahmad mai yadi dubu biyar a mahaifiya ta yi dubu biyar sai umar ahmad mai yadi dubu biyar wani bawan allah dubu biyu wata boyar allah dubu goma da turmin atamfa da ni na ko yaƙo sai wata boyar allah ta ba da dubu ɗaya kuma tana nema a taimaka mata da addu'a game da matsalar kwanci da take da shi eh kwanci in eh. eh wata boyar Allah dubu biyu wani bawan Allah dubu ɗaya abdulkadir ibrahim dubu biyu wani bawan Allah dubu biyu wani bawan Allah ɗari biyar wani bawan Allah ɗari biyar abin da ya faru kenan daga eh wani bawan Allah ya aiko da canfa turmi biyu ga su ga hannu sai har yanzu lamba akawun da ake nema a sani na harko a 2366 unity bank sifili sifili biyu uku tara daya biyu uku shidda shidda wannan shine lamba akawun da in an kasa sha Allah kudin da su kai ga hannun kwamiti sai kuma tambayoyi mai tambayinmu na farko yana cewa gafata malam na ji an ce idan mutum ya haɗe majina azuminsa ya ƙari sai ce to sai ya ji majina ga makoshi ne yayyayi ya kako ta ta ƙetowa sai ya haɗe a matsayin azuminsa a wannan dama wanda ta kawo ga harshe ta haito daga makoshi in ya koma mai da ita to shi a ya ci ita aka magana tana kare azumi ba wadda a can ya yi ya yi fito ba ta fito ba ai wannan dama tana can sai wata mai tambaya ta ke. za ta malam naji an ce wai duk a tamfar da adda hoto na dabba ko na tsuntsu idan mutum ya yi sallah da shi ita babu sallah da ce su malam ko gaskiya ne a makaru gide ne sai tambayar mai tambaya ta gaba tana cewa malam ne hukuncin matar da kowace irin magana tana iya faɗa mijinta babu yadda za a yi ta ga girma ne ko ta faɗa mishi maganar da ta dace ai an yi tambaya irin wani shekarar da mun kawai cewa ya wuta ta in ba ta gyara ba a sai mai tambaya ta gaba ya ce wai menene hukuncin baban da bai karɓar nasiha in ta faɗa kansa kuma ba shi yin uzuri idan abu ya samu baya ba da hanzari a shi kuma girman kaina in dai ya zan bai karɓar nasiha idan abu ya samu kuma ba ya karɓar hanzari ya zan mai girman kai in dai ɗanai na ko ya ta to abinda duk ya samu ya nemi ya karɓi hanzari in ba ganganci na an kai ba na'am sai wani mai tambaya na gaba yake cewa ga wata malam shine kullun idan zai sha ruwa je ka tiyara ko tirito hmm. irin da ya waɗannan na gari da ake jikawa ya ce to kuma yakan jiƙa su kame a sha ruwa hmm. to idan ya kece shi wajen jiƙawa ya ce yana jin abin ga makoshinsa iskan wannan tiyara ko wannan abin jikawar to sai ya ya matsayin azuminsa sai ya sa almakashi ya zan cewa ya zuba amma kuma shi hattara da shanin shi mai yawa akwai illa ko wanda ya zo asibiti an kace mai yara ya kasha ko <laughs> an ce awa an kace to wallahi shiga mutu ne don haka wannan bai bata mai azumi ba domin jin wannan iska don bai zan jurmu ba a sai mai tambaya na gaba yana cewa mai hukuncin kitso ga namiji kitso ga namiji hmm. haram don ya yi kama da mace eh. a kullum akwai malaman shari'a wanda kama karatun da mun kayo akwai malaman shari'a akwai malaman wa'azi kaga an ka komo ga malaman shari'a sun suka ce a ah, namiji wanda ya kitso ya shahi abinai kuma ya zuba ruwa ya gurji gashin nashi wurin wanka wurin kuma alwala ya shaha wala yanku da zafarafu ba sai ya kwanci kitso ne ba kaga su suna karantar da kai yadda zai yi ibada malaman shari'a kenan to su ko malaman wa'azi sun su namiji eh kitso yayi haram ba a san kitso ga namiji domin shi ba makana to amma matsayi ne na fasiki yayi shin bai ibada tunda musulmi na yana ibada to sai malamai su karanta da cewa zai ibada wannan shi ne na sai mai tambaya ta gaba yake da ta malam shi ne ke wani wasu wasi ko tunani a cikin zuciyarsa game da ubangiji ya ce kuma yana karatun ƙura'ani yana ibada da shauransu hmm. ya ce to ko wannan tunanin da yake a zuciyarsa yana da laifi a gurin Allah ya roƙi Allah ya yarda ya mai wannan abin domin shi ɗan ba rago ba ne sai yake a taimaka mishi da addu'ar da zai rinka karantawa ya ba shi ya yayi ne suratul ikhlas da ma'awuz ta sun isa ki ci gaba da yi mhm. ah, sai ne tambaya ta gaba mm. yace malam yana halatta mutum ya auri diyar yayarsa mun ji ba mutum ya auri diyar yayarsa tun da kare na ba a sai mai tambaya ta gaba shi kuma yake malam yana halatta namiji ya ce ma namiji yana son sa da abuta abuta? Hmm. ni ai namiji namiji ka abuta mace da mace ka abuta ba abuta ga namiji da mace sai kuwa akwai wani abu nan kasa. don <laughs> sai maganar ta gaba ya ce a idan yaro ya kai shekara nawa zai fara azumi kuma da shekara nawa ne yake balaga yaro ittifaqi yana shekara goma sha takwas yana balaga aw bi tamana asharatan aw in ba ta sha'ara. shekara goma sha takwas ko kuma gashi ran da magari ko kuma mawalki amma shekara goma sha takwas ya kai don akwai mawace har sha biyar hmm. sai ta mai mu ta ƙarshe na'am mai tambayar tana cewa malam menene hukuncin a uwar da ke tsangwama yarta saboda a bata samu miji ba kuma idan kannanta sun kai mata wani abu sai ta ce gwai ko ta ce madalla da suka yi ai ita ce abba ta yi aure ba da ta huta da wannan ta ce gashi kuma Allah bai ba miji ba so uwar ba ta san Allah ba domin Allah ka ba da miji bai ba ta bato tana kawo da ikon Allah ni Allah ya hinta ita yarinya ki shiga tsakaninta da yan uwanta kar su mata ko su yi mata abinda ba daidai ba abinda Allah ya shi aka bata ce hmm, Allah sauƙa ta wannan shine ƙarshen tambayoyinmu na yau sannan na lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ana sanar da jama'a musulmi akwai jana'izar mahaifiyar alhaji usman manaja giwa ta zo wanda za a yi gobe da karhe goma na safe a tsohuwar asibiti don haka ana sanar da al'ummar musulmi domin halartar wannan jana'iza Allah ya gafarta mata ya ta huta mu ko Allah ya sa ƙarshen mu alkhairi kama kullum akwai masu neman addu'o'i sun rubutu suna da yawa da bukatunsu daban-daban a gaba ɗaya sai a samu cikin addu'a da mu da ƙasanmu da musulunci da a masu fada da addinin musulunci Allah ya kawo mu da su ya muna su da 'yan ta'adda don Allah ya raba mu da su ya muna su Allah rama صلوا على النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ya Allah muna roƙonka malam da ya karantar da mu Allah ka sakan ka masa da alkhairi ya Allah ka biya masa buƙatocinsa na alkhairi baki ɗaya ya Allah ka jiƙan mahaifa ka gafarta musu haka rahama cikin ƙabarinsu. ya Allah mu da muka saurara kuma ya Allah ka sa karatun ya amfane mu ya Allah muna roƙonka inda muke da kurakurai ya Allah ka ba mu ikon gyarawa ya Allah muna roƙonka Allah ka zaunar da wannan ƙasa ta mu lafiya ya Allah ka zaunar da mu lafiya ya Allah mutanen da suke ƙoƙarin sai sun cutar da bayanka su cutar da addini ya Allah muna roƙonka Allah ka yi muna maganin su ya Allah ka zaunar da yankinmu na arewa lafiya ya Allah ka ƙara muna zaman lafiya ya Allah bayin ka suka bar wuraren su domin tashin hankula ya Allah ka yi musu magani ya Allah ka mayar da su wuraren su ya Allah muna roƙonka ka ƴan ta'adda da masu taimakon ƴan ta'addan ya Allah ka yi muna maganin su ya Allah ha karya mana suwa ya Allah ka karya mu nasuwa ya Allah muna roƙonka Allah ka ɗaukaka musulunci akan kafirci ya Allah ka ɗaukaka musulunci akan kafirci ya Allah musulmi duk inda suke ya Allah ka ba su kariya ya Allah ka kare su daga sharrin masu sharri ya Allah wannan jiha tamu ya Allah ka zaunar da mu lafiya ya Allah ha ƙara muna hankali ya Allah wannan gari namu ha ƙara masa albarka ka ƙara ma 'yan kasuwanmu albarka ka ƙara ma ma'aikatanmu albarka ka ƙara ma jami'an tsaronmu albarka ka ƙara ma iyayenmu albarka ka ƙara ma matasanmu albarka ya Allah muna roƙonka duk wanda ya rubuto yana neman a sanya cikin addu'a ya Allah muna da buƙatu buƙatunmu sun yi da daban-daban ya Allah kai mai abin biyan bukata ya Allah ka biya mu na bukatocinmu na alkhairi ya Allah babbar bukatar mu ita ce ka ta firdausi ya Allah ka ba mu ikon aikata aikin da zamu shiga ka ta firdausi ya Allah 'yan mata da ba su da mazaje ya Allah ka ba su mazaje nagari ya Allah ka kawo mazaje masu albarka ya Allah samarin da suke son su yi aure ba abin ya Allah ka hore ya Allah ka hore musu abin da za su yi aure ya Allah muna roƙonka bayan ka waɗanda an marasa lafiya a gida ko a asibiti ya Allah ka ba su lafiya lafiya ya Allah ka warkar da suwa ya Allah waɗanda ka ba lafiya Allah ha ƙara muna lafiya ya Allah muna roƙonka Allah ka ba mu ikon raya daren lailatul qadri ya Allah ka ba mu lafiya mu raya daren lailatul qadri ya Allah addu'o'in da muke gabatarwa a kowane lokaci ya Allah ka karba muna ya Allah ka biya muna buƙatocin mu na alkhairi ya Allah ka taimake mu ala kulli halin ya Allah jagororin mu ba za mu manta da su ba tun da ƙasa har zuwa rassa ya Allah ka ƙara musu lafiya da kariya ya Allah ka ƙara musu haɗin kai akan gaskiya ya Allah ka taimake su akan jagorancin da suke yi muna ya Allah kakkaba su da dubarar su ya Allah ka shiga cikin lamurran baki ɗaya ya Allah mu mabiyan Allah ka ba mu ikon yi musu biyayya ya Allah ka ba mu ikon yi musu biyayya ya Allah ka kwararo muna haƙuri ya Allah ka ƙara muna juriya akan wannan aiki ya Allah ka taimake mu ala kulli halin iyayenmu da suka koma zuwa gare ka ya Allah kai rahama cikin kabarinsu ya Allah waɗanda annan muna tare da su suna raye ka jarabce su da rashin lafiya ya Allah ka ba su lafiya ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة